Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ful na abari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani malam iro. <laughs> Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku kamar yadda muka yi alkawari yau za mu sakar muku filin ne gaba daya za mu koma gefe ne da Usmanu. Eh mu za mu bari yau ya huce su su shiga. Za mu bari eh, eh su kuma kada su bari ya huce. Yawa. Saboda haka sai a gyara zama kamar yadda muka yi dama mun faɗi ka'ida muka ce mm. kowa zai aiko da gaisuwansa sa ta shige sakan wato daƙiƙa goma sha biyar. Yawa duk mm. wanda ta shige dai kamar yadda muka faɗa To zai ya bari ya huce. Ya bari ya huce. <laughs> Kawai shi. Wanda ya da dakika goma sha biyar ko ƙasa da haka mm. insha Allah zai ji gaisuwarsa a cikin shirin ne yau. Ko mutum ɗari ne inda a dakika sha biyar za su faɗi shi kenan Shi kenan magana ta ƙare saboda haka mm. a gyara zama. alaikum. na maram Ahmad Ali Birnin Kudu. Ina miƙa gaisuwa ta ga dukkan musulmai na duniya da fatan sun yi sallah lafiya. Ina gaida mutanen Jigawa da Birnin Kudu. Ina gaida Maman Sultana da Maman Anisa da yaya na Shamsuddin. A ƙarshe ina miƙa gaisuwa ta zuwa ga familin Ahmad Ali Samaniya. da fatan sun yi sallah lafiya assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka sunana usman adamu aliyu auditor hotuna na murya talaka rashin jihar kebbi ina gaida yan wada abokan arziki da ba ta ayin sallah lafiya allah nuna mana baɗi lafiya na gode daga usman adamu aliyu jihar kebbi najeriya assalamu alaikum sunana Umar Gida Dugumi jami'an hulɗar da talaka ta ƙasa a madadin ni kaina da eh, iyalai na ina ta dukkanin musulmin duniya barka da sallah da fatan Allah Ubangiji ya maimaita mana. Salamu alaikum suna na Adgar Garba garko ina yi wa ɗaukacin jama'a musulmi barka da sallah Allah maimaita mana haka ina mika sakon barka da sallah ga martaba sarkin kagar Alhaji Sa'ad Abubakar Allah ya kara lafiya da nisan kwana a. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Suna na Zaidu Bala Kofa sabuwa birnin Kebbi shugaban kungiyar murya talaka na kasa. Ina yi ma 'yan uwana musulman duniya barka da sallah. Ina yi ma 'yan murya talaka baki ɗaya barka da sallah. sunana barista mai alhaji ushishi na ma'aikatar shari'a mina jihar niger na mika gaisuwa barka da sallah ga daukacin masu sauraron sashi hausa na mura amurka tare da yan da abokan arziki da fata a sallah lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum sashen hausa na mura amurka suna na alhaji ma'awiya abubakar zomi daga jihar zamfara da farko ina yi wa mai gida na mataimakin gwamnan jihar zamfara malam ibrahim wakala muhammad barka da sallah tare da yan uwa musulmi da fatan a sallah lafiya assalamu alaikum sashen hausa na mura amurka suna na adamu attahiru sakataren jibi social media na kasa ina son yi amfani da wannan dama domin in shugaban kungiyar izala na kasa Sheikh Abdullahi Balalo da sakataren sa shek Kabiru Haruna Gombe barka da sallah da musulmin duniya baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Sashen Hausa na muryar Amerika. sunana muhammadu hassan maradun buran maradun ina amfani da wannan dama in tura da sakon gaisuwan sallah ga dukkan al'ummar musulmin duniya baki daya allah maimaita muna baɗin baɗin amin salamu alaikum sunana hafiz balaraba gusauciya ma muryar talaka reshen jihar zamfara to ina miƙa ɗumbin gaisuwa ga jama'ar musulmi baki daya da fatar sun yi sallah lafiya da 'ya'yan kungiyar murya tara kare can jihar Zamfara musamman mai girma mataimakin gwamna da fatar sun yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana ta baɗin baɗaɗa amin. Assalamu alaikum sunana Afan Buba Buya shugaban kungiyar muryar talakare shan jihar Gombe ina yi wa dukkan 'yan kungiyar muryar talakare shan jihar Gombe murnan barka da sallah Allah ya karba mana Allah ya nuna mana na baɗin baɗaɗa Allah kuma ya sa muna cikin masu imani da lafiya amin. Assalamu alaikum sashen Hausa na biyoyi e. sunana Anas Hoja birnin Kebbi. ina wa al'umman musulmi barka da sallah da fatar kowa ya sallah lafiya Allah ubangiji ya maimaita mu Assalamu alaikum murya Amurka sunana Mansur Almagumel da jigawa tarayyar Najeriya ina musulmin duniya da na Najeriya fatan an yi sallah lafiya Allah maimaita mana ya tabbatar mana da alheri a kasar mu Najeriya amin ba mu ni na gari gode oh, oh, oh, Just Assalamu alaikum warahmatullah mai magana da Nasiru Aliyu mai magani birnin Kebbi sakataren masu maganin gargajiya na jihar Kebbi sarkin yakin murya talaka ina amfani da wannan dama dandalin biyo ya mika sakon gaisuwar barka da sallah ga dukkan masu sauraren ku assalamu alaikum suna na sani muhammad cindo daga unguwar karofin madaki aboki tarayyar najeriya ina yawa yan uwana barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya allah ubangiji ya maimaita mana amin summa amin alaikum dandalin biyo ya eh, suna na fatima muhallin Rudaura ina al'umma barka da sallah ina ibrahim alfa ahmad barka da sallah ina Ali mustapha sankuta barka da sallah ina sheikh abdullahi balalo barka da sallah da sauran al'umma baki ɗaya na gode. Salamu alaikum sunana Aminu Abdubakar Noma Sani mai nage daga ƙungiyar murya talaka reshen jihar Kano. Ina yin wa musulmi fatan alheri da fatan an yi tsala lafiya ubangiji Allah maimaita mana ta baɗan barda Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da fatan ina so in mika sabon gaisuwa na na sallah daga yan uwa da abokan arziki da abokan aiki na ma'aikatan shari'a ni ne shehu suleiman kwantagwar ma'aikatan shari'a mina assalamu alaikum Ina magana malam malam mai zanen hula gwallo jihar bauchi ne wa dukkanin al'ummar musulmi barka da sallah kuma allah maimaita mana amin sunana aliyu muktar umar gwalkwalli a jihar kano da ke najeriya zan yi amfani da wannan dama na a saƙon gaisuwa barka da sallah ga ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na boa ga dukkanin al'ummar musulmi na duniya baki ɗaya ina kuma gaishe da antinmu tsohuwar ma'aikaciyar sashen hausa na boa hajiya halima jimrau da fatan ita ma ta yi sallah lafiya a duk inda take mai magana a alhaji murtala mai gyada kwanta gora na mika saƙon gaisuwan barka ga sallah kan musulman duniya baki da allah ya bar zumunci da fatan allah ya shi wa kasan muhammadu buhari lafiya da dawo gida cika da mulkin cikin koshin lafiya amin

don duniya gaba daya sun sallah lafiya Allah mu mita mana kuɗin mu da assalamu alaikum sayan juma assalamu alaikum sunana Yahya Muhammad Umar daga Kano Nigeria um, tukuntawa zurod na miƙa saƙon barka da sallah na ga dukkan musulmin duniya musamman syria iran da saudi arabia assalamu alaikum yau ya hausa gaisar barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya daga naku sauranku elefan jama'a hajji abdu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Ni ne Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi Local Government Katsina State. Yana miƙa sakon gaisuwar barka da sallah ga dukkanin musulman duniya gaba ɗaya. Assalamu alaikum. na gaishe da kanina da yake washington uh, dc na gaishe da kanwata sa'adu da yake washington dc da fatan sun yi sallah lafiya kuma ma'aikatan ina muku barka da sallah allah ta isa muhammad yusuf daga kampala uganda ina miƙa sakon barka da sallah ga madugu uban tafiya wato ibrahim alfa ahmad salman alfarisi da kuma isa muhammad da ke ba'idi salamu alaikum kana abdullahi karfajani sakon barka da sallah ta zuwa ga hadiza abubuwan ta dukan ma da maryam sanusi dukan ma da yazidu falalu da akarami tela da ke garin jani assalamu alaikum sunana anwar muhammad gaidam ga gaisuwar sallah ta zuwa ga al'ummar garin gaidam jihar yobe da ma duniyar musulmi baki daya na gode assalamu alaikum gidan rediyo suna na aisha gambawa Disco. Ina ce iyaye na murna da yan uwana da yayuna. Assalamu alaikum muryar Amurka sunana Inyash mai gida Jaranya. Ina mika sakon gaisuwa ta da barka da sallah ga dukkanin al'ummar musulmi na duniya baki daya assalamu alaikum sunana badamasi ibrahim sabon sara da magarabi Nijar ina gaida Alhaji Hamisu Zangon Daura ina gaida Alhaji Abdu da Magaram na da dukkan al'ummar jihar Nijar gaba ɗaya. Salamu alaikum. Sunana Alhaji Mele Sufari jihar Yobe. Ina yi wa ɗaukacin al'ummar musulmin duniya fatan aikin sallah lafiya. Yola ina mika sakon barka da sallah ga ɗaukacin musulmin duniya da fatan za a ci gaba da shagulgulan sallah lafiya daga nan Yola Kano a Najeriya. Alaikum sunana Aminu Babukar Jada ina wa dukkan musulman duniya barka da sallah kuma ina wa kowa fata alkhairi duniya da lahira. Masu Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu suna na Mustapha Alkali Koko daga jihar Kebbi Najeriya ina son yin amfani da wannan dama domin mika sakon taya murnar sallah ga dukkan yan uwa musulmi da ke duniya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ni ne Alhaji Sidi dan kawo to ina gaida Isuhu Kawun Baka ina gaida Lamini Kawun Baka ina gaida Iliya Kawun Baka ina gaida alhaji nura kyamba ina gaida alhaji samuni kyamba ina gaida ibrahim baban ladi a kanan dabo assalamu alaikum wa rahmatullah sunana nas kofa shitu isa sojan najeriya ina so in yi gaisuwa na ga dukkan musulmin duniya da fatan kowa ya sala lafiya allah ala ya mai tamar amin sun ma'ani Assalamu alaikum mai magana shine Mustapha Ali Mamudo ina mika gaisuwan sallah ga abokina Muhammad Bello mazauna garin Bauchi tare da iyalansa wato Amina da Jamila Allah sa an yi bikin sallah lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sunana mustapha muhammad abdullahi daga kano ta nigeria ina yi wa dukkan musulmi fatan sun yi sallah lafiya allah ya ɗaimaita wa alaikum biyoyi ni ne abubakar adam mazaunin libya ina muku fatan allah ƙara muku lafiya da zama lafiya kuma allah ƙara tabbatar da su a kan faɗin salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana nuraina abubakar daga sanguwata na so ne ka gan su ana zuwa lokacin dukan ma'aikatan boe Allah kai mu sabon shekara mai suna ne. Assalam bowa wasu rafadar ayin sallah lafiya Allah ya ta haka an a takaici suna na ismi kalandar jiga jihar Kabi. Yanayin maɗaukacin musulmin duniya murnar sallah Allah shi nuna mana wata shekara Allah ya maimaita. Assalamu alaikum sunana Aminu Ibrahim Doguru ina gaida Abba Adamu Doguru da shi da iyalinsa da shi da iyalansa da fatan sun yi sallah lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ina mika godiya ta ta barka mai sallah ga iyaye na yan uwana da sauran dukkan jama'a musulmi Najeriya da ma duniya baki ɗaya, a kanan fatan alkhairi da kuma samun sauki ga shugabanmu na Najeriya a yau Assalamu alaikum suna Nur Ahmad Aliyu da ke garin birnin Kudu Jigawa da ke Najeriya. Ina miƙa saƙon gaisuwar sallata ga daukacin musulmi da ke faɗin ƙasar nan baki ɗaya. Da fatan an yi sallah lafiya. Salam sashen Hausa na BOA Hausa suna sunana Dauda Umar Janihu daga ƙaramar hukumar Shinkafi Zamfara State. ina so ku mika min sakon barka da sallah zuwa ga babana Alhaji Umar Januhu da mamana Hajiya Fatima Umar Januhu da na Shamsu Umar Januhu ku tashi lafiya na gode BOA Assalamu alaikum sunana Ibrahim Garba Garbati ina yi wa dukkan yan uwa da abokan arziki na ungu-nungu da ke Sanga Local Government Kaduna State barka da sallah Allah ya maimaita mana. Assalamu alaikum sunana Sharif Abdullahi Alkaleri ina mika saƙon gaisuwan sallah ga dukkan musulman duniya da fatan an yi sallah lafiya Allah maimaita mana da imani amin. Ina mika saƙon gaisuwa ta na barka da sallah ga Malam alaran malam Kabiru angon iya Zaria City daga Tijjani Hayin Ojo sabon garin Zaria. Assalamu alaikum ina mika saƙon gaisuwar barka da sallah zuwa ga mai martaba sarkin karaye alhaji dr ibrahim abubakar na biyu sannan ina miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah zuwa ga iyaye na alhaji jibrin to ƙaraye da alhaji haruna ɗanladi ƙaraye sunana adams garba daga garin zin na jihar taraba na yi wa ɗaukacin masu sauraron filin a bari huce barka da sallah allah ubangiji nuna mana na baɗi na gode assalamu alaikum sashen hausa na gidan rediyo amerika boa ni ne suleiman muhammad celedi ina gaishe da yan uwa da abokan arziki da fatan an yi sallah lafiya assalamu alaikum na halifa da gwammaja kano nigeria ina yi wa dukkanin al'ummar musulmin nigeria fatan alkhairi da barka da tsira da na duniya baki daya sunana abdulhamid ina gaida dukkan iyali na ina gaida dukkan ma'aikatan voa hausa da fatan sun yi sallah lafiya salami magana bello habib daga kano tarayyar najeriya na gashe dukkan yan uwa musulmi baki ɗaya na duniya da fatan yi sallah lafiya assalamu alaikum suna na da gaggaje da kana kano najeriya ina yi ina yi dukkan daukacin musulmai barka da sallah da suke nan yan uwa da suke najeriya da ma duniya baki daya har da kuma biyo hausa Assalamu alaikum BOA Hausa mai magana Mudassar Hudu Sandar Gumel. Ina miƙa saƙon barka da sallah zuwa ga 'yan uwana musulmai na duniya ga baki da kuma 'yan uwana na Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Shamun Ahmad Damji daga nan Abuja Nigeria ina gaida ilahiyar ma'aikatan sashen hausa na murar amurka da ke a birnin washington dc da fata an yi sallah lafiya allah ya maimaita mana wa alaikum wa rahmatullahi boa daga mai sauraron kuma da musa haruna a nan dimaku biyar tuwa gabacin kamaru ina miƙa saƙon gaisuwa ta barka da sallah duka al'amuran musulmi na duniya musamman ma ga aboki na Shu'aibu Yunus a nan Dimako Kamaru. Assalamu alaikum sunana Abubakar wani ina gaida Habibu yan Manzo da Sumayya A Ahmad da Abubakar Sa'id Wan ya yake Bauchi. Assalamu alaikum. na Lawal Muhammad. Ina magana ne daga nan kasar Faransa. Ina wa 'yan uwa da abokan arziki da ke gida na jihar barka da sallah. Da fatan an yi sallah lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi da ta'ala wa barakatuhu. na Haruna Sha'ibu dan Zomo. Sakon barka da sallah ga babban ya Ibrahim Alfa Ahmed. Isma'ila Bima mai gombawa Abdulrazak mai kifi dan Zomo Isa Ramun da Hadeja da sauran dukkanin al'ummar musulmin duniya baki ɗaya na gode. Salamu alaikum na Tijjani Mangwano ina gaida shehun Borno da gwamnan Borno da dukkan musulman duniya ina muku fatan alheri da abokan arzikanmu. Assalamu alaikum ni ne Nura Isa da garin ba ina gaisuwa da fatan alkhairi ga al'ummar musulmi da fatan an gama sallah lafiya. Assalamu alaikum ina gaida Ibrahim Alfa Ahmed da Allah ya mika mun gaisuwa ta zuwa ran Halima da Jimurau daga Kabiru Tike kauran Facebook. Assalamu alaikum biyu Hausa suna na Abdulhamid Bashiru Goyo Suba daga jihar Zamfara. Ina yi maɗaukacin musulmin duniya baki ɗaya murnar barka da ƙaramar sallah kuma yana fata Allah maimaita mana ta baɗin baɗaɗa amin. Assalamu alaikum suna na Rabo Magaji Daura ina yi ma gwamnan jihar Katsina da sarakunan daura da katsina da musulmai na jihar katsina baki daya barka da sallah da fatan mun sallah lafiya allah mana bukatu